safiyar asabar bakwai ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha hudu ga watan mai shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kaset na sittin daga cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim ولفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي يجكنش دغافرة لتافي اقتداء الصراط المستقيم لتافي نيديك تتوناوا أكم مسألة الأقيدة المسلمي دنغني دا قائد جن الولاء والبراء ابن تيمية ينا كاومنا بيانين لغسكم القرآن مجرما da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ingantacciya da maganganu na ainihin fassara da fatawoyin manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci kwaikwayo da gujewa ɗabi'a da tunani da ƙa'idar rayuwa da tafarkin kafirai sawan waɗannan kafirai ziryan maguzawa ne ko ku kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara allah ubangiji saka mashi alkhairi karatu ya yi karatu a inda ibn taimiyya yake tattauna mana game da masail inda suke da alaka da halartar bukukuwa na idin kafirai kamar kirsimeti kamar good friday kamar easter monday da makamantansu da kuma hukuncin idan mutum ya je wajen wannan biki na yin hukuncinsa baya ga haka ya kawo mana bayanai da suke da alaka da zuwa kasuwanni waɗanda ake ainihin cinsu kasuwanni na musamman waɗanda ake yin su domin tsayar da waɗannan bukukuwa yana mana bayani akan hukunce-hukuncen zuwa kasuwan ne bambanci tsakanin wanda ya je kallo da wanda ya je sayowa da wanda ya je ya sayar da makamantan abubuwa irin waɗannan shi ne kawo mana fatoyin al'imamu ahmad akan cewa imamu ahmad ya karkata akan bai dace mutum ya je ya siyo ba amma babu laifi ya je ya siyar amin bai dace mutum ya je ya siyar da wani abu da za su karu da shi ko su yi amfani da su a bikin ba amma babu laifi dan ka je ka siyo wani abu wanda kai za ka amfana za mu tashi a inda yake cewa fama ajaba bihi ahmadu min jawabi shahudi suq faqad lishara'i minha al-imamu ahmad ya ba da amsa ne game da cewa akwai halastin zuwa wurin kasuwanninsu da kuma sayo wani abu a can min ghairi dukhulil kanisati ba tare da mutum ya shiga cikin cuci ba faya juzu to anan ya halasta da an na zalika laisa fihi shuhudu munkar domin zuwa kasuwa da sayo wani abu wannan babu wani abu munkari a cikin shi ko da kasuwar ta kafire ce wala i'anatan ala ma'asiya ko babu wani taimakekeniya da kai akan wani sabon Allah li'annan nafsa libtiya'i minhum ja'izun saboda shi asalin sayi da siyarwa din a sai abu a hannunsu aslan ya halatta a shari'a wala i'anata fihi alal ma'asiya kuma babu wani taimako da kai wajen kawo sabon Allah a san da kace wani abu agun kafiri bal fihi sarfun lima la'allahum yabta'unahu li'idihim anhu kai hasali ma idan ka je kasuwar kafirai waɗanda ake yin kasuwannin saboda bikin al'adun kafirai idan ka je ka siyo wani abu to kamar ka taimaka wajen rage yawan barna ne saboda ka siye wani abu wanda da ba dan ka siya ba to da za su siya ne su kai su ƙara bukukuwa ma'ana abin da aka kawo na dabbobi da nama da abinci da sutura an kawo shi asalin target customers target consumers su ne masu yin bikin to kai sai ka je ka siye abubuwan kaga ka tare wani percentage na ainihin abubuwan da za a amfani da su wajen wannan shagali na barna fa fi ta kalilu shar kaga ka yi kokarin rage sharri kenan wa kad aswaqun fil jahiliya akwai wasu kasuwanni waɗanda a zamanin jahiliya ana yin kasuwannin ana cin su wanzu Allah yana makka tun kafin annabta da bayan su alaihi salam ya kasance yana zaune a ƙasar makka ana yin waɗannan kasuwanni musulmuna ya shahadu na ha?" musulmai sun kasance suna zuwa waɗannan kasuwanni wa shahida ba'da annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ma da kanshi ya je wata daga cikin kasuwannin kamar kasuwar ainihin ukaza a cikin tsira ana ruwaitowa cewa sai annabi sallallahu alaihi sallama da sauran mutanen makka suna cin wannan kasuwa da ake yin ta harami duk shekara ومن هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الحج daga cikin kasuwannin akwai waɗanda kasuwanni ne suke ci a shekara sau ɗaya kamar yadda ake yin kasuwar duniya misali sai lokacin aikin hajji ake cin waɗannan kasuwanni wa minha ma kunu li a'yadin batila akwai waɗanda kuma ake yin saboda wasu bukukuwa na barna akwai kasuwar da ake yin ta lokaci bayan lokaci kamar lokacin wani taro ko kalankuwa ko wani bikin al'adu wa aidan malam yace ha ila yau fa inna aktsara ma fi suq mafi yawan abin da ke cikin kasuwa an yi ba a fiha ma yi sa'anu bihi alal ma'asiya akwai abubuwan da ake siyarwa a cikin kasuwa waɗanda ake yin amfani da su wajen sabon Allah fa huwa kama law hadara ar-rajulu ba yuba'u fi hasila dan haka yadda za ka kwatanta abin shine kamar mutum ne ya je kasuwa wacce ake sai da makamai liman yaqtulu bihi ma'suman makamai ne na 'yan ta'adda wanda suke kashe mutane masu katangaggun jinaye waɗanda jininsu bai halarta a zubar da shi ba mana kasuwa ce ta 'yan ta'adda ko ta barayi inda suke zuwa suna siyan makamai ko 'yan fashi to idan ka je kasuwa aula asir ko kuma ana sai da ainihin tsimi liman yukhammiruhu ana siyarwa ne ga wanda an san zai je ya mai da wannan tsimi ne ya zama giya fahdara harrajulu liyashtari minha kai sai ka je ka siyo tsumin nan ko wannan makamin ba da nufin waɗancan ɓarnar da ake sa ran masu irin ta ne ke zuwa kasuwar ba wannan aikin da kai ya yi kyau ka rage ɓarna kenan bal haza a juwadu wannan ma ya fi wancan kyau li'an alba'iya fi hadhihi suq zimmi saboda mai siyayya a wannan kasuwar to ainihin kafiri ne wanda yake na amana wa qad aqarru ala hadhihi al mubaya wa qad ala hadhihi al mubaya kuma an tabbatar da su akan wannan wato yarjejeniya ta kasuwanci kafiran da ke kafa kasuwanni a garuruwan musulmai suna sai da abubuwansu a bisa ɗabi'ar rayuwa sun samu shigowa garin musulmai ne saboda an ba su amana suna cikin aminci duk da yake kafirai ne su idan ka je ka siye kayayyakin da za su yi amfani da shi don barna ka rage yawan kayan to ka yi aiki kenan na karanta barna kamar yadda da za ka je kasuwar da ake sai da masara ko dawa ga ainihin kamfanonin giya sai ka je ka siye gaba daya kai kuma ba giya za ka yi ba ka zo ka raba wa musulmai ko ka musu sauki ko ka zo ka ainihin taskace zuwa lokacin da za a bukata don ka ka kyauta shine kwatancin da yake mun fata mun gano wannan jama'a shine sai mala yake cewa thumma inna ar-rajula law safara ila dar al-harbi li minha da mutum zai tafiya zuwa ƙasar kafirci inda akwai fada da yaƙi tsakaninsu da musulmai ya je da nufin ya siyo wani abu a can jaza inda na wannan abin da ya halatta a wajen mun je mun taimiya كما ضل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام كما يدقى حديث من قرر yana ba da hujja akan haka shine hadisin da yake ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye sayyidina Abubakar ya kasance yana zuwa kasar Sham yana zuwa ya kasuwanci wa daro daru a lokacin ƙasar Sham ƙasar kafirci ce kasar yaki wa hadithu umar radiyallahu anhu da hadisin umar Allah ya kara masa yadda wa ahadithu ukhar da wasu hadisai ne daban basattul qawla fiha fi ghairi hadha al-mawdi wadanda na tsaya na yi bayanai dalla dalla game da su a inda ba nan ba ma'ana hadisan da suke tabbatar da waɗannan mutane sahabbai manya daga cikin ainihin bayan Allah suna tafiye-tafiye zuwa kasuwanni a kasashen kafire. ibn taymiya ya ce ya riga ya yi bayanai akan waɗannan ainihin hadisai da abin da ke cikin su na fa'idoji a wasu wurare ma annahu la budda an tashtamila aswaquhum ala bai'i ma yusta'anu bihi ala al-ma'siyah tare da cewa mun sani babu yadda zai yi a ce ba zai yi a ce kasuwannin kafirai sun tsaraitu daga abubuwa na barna da abubuwan da ake amfani da su wajen sabon Allah ba amma da haka musulmai suna zuwa su yi siyayya fa amma bai'ul muslimina lahum fi ayati to ka hukunci game da kaje ka sayo sai bangare na biyu shine siyar musu da wani abu a lokacin bikin su abinda ma yasta'inu bihi ala aidihim abinda an san za su yi amfani da shi a lokacin bukukuwansu mina fa'am kamar kayan abinci dabbobi daga cikin ainihin awaki da kaji misali da kayan abinci irin masara shinkafa da dawa wanda za su yi burkutu da wanda za su dafa su yi walima su yi ainihin fati da makamantarsu wallibas da sutura kayan sawa warraihan da turarurruka waɗanda mun ji a baya suna sanya su a makabartai suna yin turare a tutuna suna yin ainihin makamanta wa ire-iren waɗannan wa hawi zalika da ire-iren waɗannan au ihida'in zalika lahu ko kuma ka ba su kyautan abinci ko sutura ko turare fa za yi nau'u i'anatin ala iqamati 'idihim al-muharram wannan akwai wani yanayi na ka taimaka kenan wajen tsayar da wannan bikina na haramci bambancin sayowa kenan a kasuwarsu da kuma saye a hannunsu in ka sayo ka rage ƙarfin barna ne ba amma ka je ka sayar musu da abin da ka san za su yi amfani da shi a lokacin wannan harka ta kafirci ne to kamar ka zama mai taimakawa wajen waffara musu asba na morewa wannan bikin wahu mabniyun ala wannan yana gine ne akan wata ka'ida wahuwa wannan ka'ida ita ce أن بيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز da كافرين inabi ko jikon tsimi wanda an san za su mai da shi giya ne bai halatta ba ka noma masara ko inabi ko dawa ko menene kafirai ko masu kamfanin giya su zo za su siya kuma ka san giya za su bai halatta ka sai musu ba ko to haka shi ma akan wannan ka'ida aka gina wancan shine ka san za su yi amfani da waɗannan abubuwan da ka sai musu ne don yin saƙo da barna da kafirci to shi ma bai halarta ba wa kazalika la yajuzu bai'ihim silahan yuqatiluna bihi musliman kamar yadda bai halarta ka sai musu da makami wanda ka san za su yaki musulmi da shi ba idan kai makeri ne kana kera makamai ko kana safara ta makamai bai halarta ka sai makafirai makaman da ka san za su yi amfani da su ne وقد دل حديث عمر رضي الله عنه في إيداء الحلة السيراء إلى أخ له بمكة مشرك على جواز بيعهم الحرير في حديث عمر بن الخطاب الله يكارى مسيدا وأن البخاري يستند شيدا الإمام أحمد وأن يزور عينهم بياني أكل حكمت sayyidina umar ya ba da kyautar wata riga ta alharini mai zane-zane ga wani ɗan uwan shi a makka hadisi na cikin bukhari wanda sayyidina umar ya sanya sutura aslan da manzo Allah ya ganshi da shi ya ce ai wannan sutura ne na wadanda Allah ba ruwan shi da su sayyidina umar ya cire sai ya je ba ɗan uwan shi kyauta a makka ko to wannan hadisin ne yake ishara ana kaga ɗan uwan nashi kafiri ne a makka to wannan hadisin ya nuna halaccin asiyar musu da alhari ne kamar yadda halaccin kyauta na nuna halaccin siyarwa lakin alharira mubahun fil jumla amma kar mu manta shi alharini a dunkule ya halasta wa inna ma ya harimul kasiru min abinda aka haramta shine zama alharini da yawa ala ba'd al adamiyyin kuma shi ma wasu daga cikin mutane ne aka haramtawa ne a ce duka suturarka alharini ne ko mafi yawan percentage na suturarka alharini ne amma dan dan abin da za a saka a cikin hannu ko wuyan riga da sunan ado wannan ya halasta kamar da malamai suka ainihin tattauna masailin karanta littafin adabu zifafi kisatul mutahhara na malam albani muhammad nasiruddin Allah ya gafarta mishi to kaga kenan shi ba an haramta shi ne gaba ɗaya ba haramcin nan mai yawa ne sannan ga mazaje ina fata mun gane wannan to kaga shi ba irin waɗancan sauran abubuwan ba ne kenan sai ce wani hara don haka ne jazar tadawi bihi fi sahi riwayati ya halatta a yi magani da alhari ne ana yin maganin ƙanzuwa da kirki da alhari ne kamar yadda hadisi ya tabbatar kan ta tibbun idan mutum yana da cuta a jikin shi ta fata kamar ƙazuwa ko susa gaye in aka ba shi riga alharini yana sakawa cikin izinin Allah sai wannan cuta ta warke raga shi ya halatta a yi magani da shi walam ya jus bil khamri bi hali amma sai bai halatta da giya ba ta koyaya a cikin hadisi ingantacce na Abu Dawuda an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko za a yi magani da giya ita Allah bai sanya waraka ko a cikin abin da ya haramta muku ba kuma ko fahimci dukka na iya fitar da fikihu daga ibn taymiya me yasa ya halasta a siyan ma da kafirai alhari ne ko a ba su kyauta daga ciki shine saboda shi ba duka bane haram sannan kuma ana yin magani da shi to yin magani da shi na nuna halastin mu a mu'amalance shi kenan giya ba me yasa bai halatta a siyan musu da masara ko dawa da aka san za su giya ba saboda babu yadda za a yi giya da halatta ko da da magani shi sa bai halatta a tsere ita ba bai halatta a bada kyautarta ba bai halatta ka siyar da abin da ka san za a sarrafa giya da shi ba bai halatta ka ɗauki kwanta a motar ka ba bai halatta ka sanya jari ko shi ka a cikin kamfanin giya ba bai halatta ka yi mu'amala ya ta bakwata ko yaya amma kamfanin alharini za ka iya sanya shiya za ka iya siya ka siyar a shagonka ina wata mafanci wannan za ka iya ba da kyautar shi za ka iya mu'amalanta shi da gwargwadon abin da ya halasta Allah ya samun gane wannan kawai din da ke fitar mana wajazat sana'atuhu fil asli wa tijaratuhu fihi wa tijaratu fihi kaga kenan tunda ya halasta a yi amfani da shi to ya halasta a kera shi ya halasta a yi kasuwanci shi kamar yan bibi ne in bai fita haramta ne kawai fil jumla amma inda tafsir in bai muna halatta ga yara masu wasa to wannan halastin ya halatta kenan a kera ta ya halatta kuma a yi kasuwancinta da ka babu laifi dan musulmi mai shagon kayayyaki na yara yana sai da yan ba gunki yake sayarwa ba yanzu ya bambanta da wanda yake sai da gunki wanda manya ne suke amfani da shi an san ba ƴan tsana ba kamar ka je kudu zaka ga musulmai suna sai da gumaka a bakin titina ga suna a fatakwal da abba da wari suna kasa gumaka da kuros suna siyarwa ko musulmai ne suna siyarwa da arna to wannan shine bai halasta ba domin wanda ke siyan wannan gunkin ana da yakinin zai siya ne a matsayin ya sai hoton allah shi ya iya sai abin da zai je maguzanci ne da kafirci na bata ta mun gane wannan amma yar bebi wadda aka san yara ne ke amfani da ita tunda ya halatta a shar'anci yara ke amfani da ita to ya halatta a mu'amalance ta wajen ba da kyauta da siyarwa da kerawa da kasuwancinta wallahu a'lam fa hadha al-asl fihi shi to kaga wannan kaida akwai wani dan rikici da ke cikin ta fa in qila bil ihtimal al-awwal fi kalam ahmada juwiza zalika idan aka ɗauki fuska ta farko ta fatawar imamu ahmad to sai a ce an halasta waɗannan abubuwa وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان دقى الإمام أحمد أقوي رواية نسي قلابي دنغني دا حلس دوكا كاسوان تنكا كتفد الشيكة كافريك جيكا سير فقد يقال أنا إيه السوى بيعها لهم في العيد ka hamliha ila daril harbi yawa da kafirai kayayyakin da za su amfana da su hukuncin shi ɗaya da ɗaukan kayayyakin akwai kasar a siyar lokacin da suke a matsayin kafiran da ake yaƙi da su ba kafiran amana ba fa inna hamla siyabi wa ta'ami ila ardil harbi fihi ana ala dinihim fil jumla domin ɗaukan sutura da abinci ka kai ƙasar kafirai to wannan kana taimakon su ne a cikin addinin su a jumlace kana kai musu ainihin supply kana siyar musu to ya nuna cewa kana taimakon su su gaba da yin da suke kenan wai da mana'ana min ha ila arzil harbi fa huna aula idan aka ce bai halarta ka ɗauki abinci da sutura ka je ka siyar makafirai a ƙasar su ba ƙasar kafiran yaki to a ce karka siyar musu a lokacin yin wani biki ya fi haramci wa aksar usulihi wa nususihi taqtadi mana min zalika mafi yawan maganganu da ka'idojin fikihun al-Imam Ahmad suna hukunta hana duka biyu hana daukan dukiyarka ka sai kayayyaki ka tafi kasar kafirai ka je ka siyar abinda kafirai za su bukata na abinci da sutura da sauran abubuwan masarufi wannan maganganun imam ahmad suna nuna babu cewa ka hakanan maganganun shi na nuna cewa ka zo lokacin bikin su kai ka ci kasuwarsu da sunan ka tanadan musu abubuwan da kasan za su bukata wannan ma imamu ahmad na nuna cewa a cikin kawai sai sa waɗannan abubuwan ba su da kyau lakin hal huwa man'u tahrimin au tanzihin to inda ake da maganganu shine shin hana wannan haramun ne ko ko makruhi ne mabniyun alama sayati wannan kuma zai gini ne akan maganganun da za su zo wannan maganganun zai yi su da yawa da sai ya kusan shafi arba'in yana tattauna wannan maganganun akan ka'idoji na saye da siyarwa da ciniki da ba da haya da ba da aron gida da yi musu ayyuka idan suna da na'iza da hukuncin tona musu kabari da yin akwatin gawa duk zai mana wannan magana sai ya kusan shafi arba'in yana wannan maganganun saboda ibn taymiya jama'a karatun ya ishe shi ne ba dan kankani bane ba hatsin bara bane Allah ya gafarta mishi malam yace wa kan zakara abdul malik ibn habib anna hadha min mastumi'a ala karahati malam abdul malik dan habib mai littafin al-wadiha kenan fi sunan wal fiqh babban malamin malikiya mutumin kasar andalus an ambace shi a bayan za ku tuna Da wannan malami a cikin littafin shi mai suna alwabiha ya ambaci cewa waɗannan abubuwan na daga cikin abin da aka yi ijma'i akan makaruhi ne yawa da kafirai abin da za su amfani da shi lokacin bikinsa na kafirci da ɗaukan abubuwan masarufi a kai su ƙasar kafirai a siyar musu don su murewa rayuwa wannan yana daga cikin abin da ijma'i ne akan makaruhi ne inda aka samu abin nan kawai shine wasu malaman sun wuce makaruhi sun ce haramun ne wasu kuma ba su ce haramun ba wato a wajen haramtawa to nan ba ijma'i bane amma wajen karhantawa dukkanin malaman musulunci mafi karancin magana su shine suka ce makruhi ne abun kyama ne musulmi ya zama sana'a shi shine a shekara zai dinga siyo awakai yana goya su ya tara su sai lokacin kirsimeti ya fito da su ya kwasa ya kasa arna ya siyar ko musulmi ya dinga ɗiban jakuna yana kai kasa arna yana siyarwa ko ya zama sana'ar musulmi ya dinga ɗibar tumatir yana kaiwa arna kaga abinci ne ko yana siyan musu malamai gaba daya na musulunci sun yi ijimai akan wannan makaruhi ne inda ake samun bambanci shine shin ya haramta ko bai haramta ba ina ba ta mun gane wannan sai malai yake cewa wa sarraha bi anna madhhab malikin anna zalika haramun malam abdulmalik dan habib al-maliki al-andalus mutumin kasar Kurtuba ya a mazhabin imamu malik kama karara an fito an bayyana cewa haramun wakala abdulmalik kuma habibin filwabiha sai yake hakaito mana magana kai tsaye ga ta yanzu ya ce malam abdulmalik dan habib a cikin alwabiha ya ce kariha malikun akla nasara likana isihim imam malik yana kyamatar mutum ya ci abin da kirista suka yanka don bikin cocinsu wani ha'anu min gairi tare ne imam malik ya hana ba tare da cewa haramun bai kala sai ya ce wa kazalika ma a alasmil masihi haka duk abin da suka yanka da sunan isa almasihu au salibi ko da sunan cross au asma'i mamma ko sunayen wasu da suka shuɗe min ahbarihim daga cikin malamansu wa da waliyan cikin addininsu su yu'azzamuna waɗanda ake girmama su addinin Kirista Saint da makamantansu ma'ana idan Kirista suka yanka duk da an ce wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum ko amma sai yankan ya cika sharɗan da irin abin da in musulmi yanka za a ci ko musulmi ya yanka abu ya ambaci suna wani da ba Allah ba za a ci ba da yi yanka yadda shari'a ta hukunta ba za a ci ba to haka kafiri ga kirista idan yi yanka irin wanda yake karɓaɓɓe a shari'a wanda malaman su za su ci ba za su kyamata ba to wannan babu laifi don musulmi ya ci to amma duk da haka malamai sun kara bayanai dukkanin malaman da suke waɗannan maganganu a cikin tafansu sun bayyana cewa abin da kirista suka yanka da sunan isa almasihu kaga sun yi shirka kenan da allah wajen ambatan abin da ya kamata a ambata wajen yanka ko da sunan cross ko sunan wani wali daga cikin addininsu wanda suke girmamawa to wannan ma ba za a ci ba ya zama mushi فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به da imamu malik da waninsa daga cikin malaman da ake koyi da su malaman da suke manyan malamai a cikin addinin musulunci masu mazahib da fatawoyi waɗanda Allah ya ba su girman daraja ilimi da tsoron Allah har aka waye gari mutane suna koyi da su waɗannan malamai suka ce yukrahu aklu hadha ana akla suna kyamatar cin irin wannan abu kullahu gaba ɗaya shi min gaba iya duk abin da suka yanka da sunan wani abu wanda ba Allah ba malamai suka ce ainihin abin kyama ne a ci wa bihi na a kudu musu malam ainihin abdulmalik dan habib mu ma fatawan mu kenan wa huwa yubahi qaulul lahi ta'ala domin wannan shine abin da Allah yake magana a kai cewa wa ma uhilla bihi li kar a ci abin da aka ɗaga sunan wani wanda ba Allah ba aka yi kuruwa sunan wani wanda ba Allah ba wajen yanka shi wahiya zaba'ihu wannan shine yanke-yanken da suke allati kanu yarwahuna li asnamihim wanda suke yanka wa gumakansu allati kanu yu'baduna waɗanda suke bautawa qala malam Abdulmalik ya yace wa kana rijalun min al-ulama'i yastakhifuna zalika akwai su malamai suna ɗaukar wannan maganganu da sauƙi. wa yaqulu suna cewa kad a na gaba yahu ai Allah ya halasta mana gaba ɗaya yanke yanke su wa ya maya ma yaquluna wa ma na biha malaman da suke faɗa wannan magana suka ce kuma Allah ai ya san abin da suke faɗa kuma ya san abin da suke nufi da aka yi ce ya halasta mana وروى ذلك ابن وهب عن ابن عباس وعبادة بن السامت وأبي الدرداء وسليمان بن يسار yace an ruwaito wannan magana ibn wahab ya ruwaito ta daga ibn abbas da ubadat dan samit da abu dardai a cikin sahabbai kenan da sulaiman dan yasa a cikin tabi'ai wa umar ibn abdul aziz da malam umar dan abdul halifan banu umayya a cikin kenan shi yau وابن الشهاب ده الإمام محمد ابن شهاب الزهري وربيعة ده الإمام ربيعة ابن عبد الرحمن ربيعة الرأي ويحيى ابن سعيد ده مالا يحيى أن سعيد القطاع بابا مالا من أينهم أدر هو تعديل ومكحول ده مكحول أينهم بابا مالا من أس الشام كنان ده كما وعطاء ده أطاء أن أينهم يزيد waɗannan malaman gaba ɗayansu an hakaito daga gare su mutsalakan cewa babu laifi ka ci abin da duk kirista suka yanka ko ma ta yaya ne su ne wanda yake ishara kan cewa su sun ɗauki abin da sauƙi cewa tun da dai Allah ya ce ya halatta to ko ma yaya ne kawai babu laifi kana iya ci qala abdul malik sai abdul malik dan habib ya ce wa tarku ma zabahu li ayadihi wa aqsatihim barin abin da suka yanka don bukukuwansu abincin da suka yanka dabbar da suka yanka don kirsimeti da dabbar da aka yanka don esta wa absatihim da kuma wanda aka yanka don girmama malamansu a kus shi ne clergyman ko priest masu wazin nasara ko kirista 'yan mushan wanda aka yanka don girmama su wa mautahu da abincin da aka yanka dan bikin jana'izarsa ta kafirai wa kana'ihim da abincin da aka yanka dan bikin coci afdalu barin ce shi yabi shine wato kamar ka ce za ka ɗauki wani tarihi ne inal halala bayyunin wa inal harama bayyunin wa kuma umurun mushtabiha akwai tsantsar halas bayyananne ne shari'a ta yi bayanin shi akwai kuma tsantsar haram sannan akwai abubuwa masu kama da halas wani lokaci kuma su kama da haram a cikin hadisin sai manzo Allah yake cewa wanda yaje yana fada ma shubha to babu mamaki dan ya fada ma haram wanda koyi guje ma shubha to ya guje wa haram ya tsira daga haram kamar mai kiwo ne da yake kiwo a bakin gabar dannin gonar mutane akwai yiwuwar wata saniya ta afka cikin gona ba tare da ya sani ba a takaice malam ya ce barin cin abun da suka yanka don bikinsu da wanda suka yanka don girmama waliyan cikin addininsu da wanda suka yanka don bikin jana'izar gawawwakin da suka mutu a cikinsu da wanda suka yanka don bikin coci da suka saba barin cin shi shi ya fi falala ƙala ya ce wa inna yi aiban akar akwai wani aibi daban a ciki anna aklahu min ta'azimi shirki idan kana cin abincin da suke dafawa don bukukuwansu to kana girmama wannan shirka da suke kenan ka taya su yin bikin ina fata mun gane wannan Wani qad sa'ala sa'adun al-mu'asiri malikan an at-ta'am alladhi tasna'uhu nasara li mawtahu da bihi anhu wani malami mai suna sa'adun al-mu'asiri dan abdullahi al ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya ɗaliban imamu malik ne ya tambayi malam maliku dan anas Allah ya gafarta musu gaba daya game da hukuncin abincin da ake dafawa musamman a coci don tunawa da wani matacce ko a mai sadaka idan aka yi mutuwa a coci ran da za a yi jana'iza bayan an gama duk shirman da za a yi na embalmin gawa da a kai ta nan a kai ta can a sa mata sutura a zo a yi wani tribute wane ne duk an gama to ana zuwa a dafa abinci a yi tarabawa a yi tarabawa talakawa da musakai da masu bukata za a ga kuma musulmai musamman a garuruwan da ake cakuɗe da arna da musulmai sai ga musulmai sun taru suna ta karba musamman masu karfin masu raunin masu karamin karfi da masu raunin imani da mayunwata ko makwaɗaita za su tara san wannan abincin suna ci shi ne aka tambayi imam malik menene hukuncin wannan a yi a kuri minhul muslim shi musulmi ya ci wannan faƙala sai ce layan baki bai dace ba la ya akubu minhum kar musulmi ma ya sha abincin daga wajensu da annahu inda ma yi umaru ta'aziman lishirki don wannan abincin an sana'anta abincin ne don girmama shirka fa huwa kazzaba'ihi lil a'yadi wal kana'is ɗaya yake da yanke-yanken da ake yi don bukukuwan kafirci da yanke-yanken da ake don bukukuwan coci. wasu ila bin al anin nasarani nasrani yusi bi shay'in yuba'u min mulkihi lil kanisa an tambayi malam dan qasim game da kirista yayi wasiya cewa idan ya mutu a kwashi wani abu a cikin dukiyarsa a baiwa cocin da yake zuwa sabis a matsayin ya ba su ainihin wato sadaka ko wakafi kenan ko hal yajuzu li muslimin shara'u shin ya halasta musulmi ya sayi wannan abu kafiri ne ya rubuta wasiya cewa idan ya mutu motar shi a ba wa coci su kuma coci sai suka gaba su sai da mota. shin ya halatta kai musulmi ka sai wannan mota Faƙala, sai ibul ya ke cewa la yahillu zalika lau irin haka bai halarta ga musulmai ba li'annahu ta'zimun li sha'airi dan girmama addinin kafirai ne wa shara'ihim da ainihin shara'a kafirai wa mushtari muslimu su'i mai siyan wannan musulmin banza ne mugun musulmi ne ba musulmin kwarai ne zai je sai abin coci. wanda coci suka zo ya fi gwanje shi su sai da shi don su karasa ginin cocin su ko su je su gaba da addinin su na coci ko su sanya zari a wani kamfani ba ma'ana bai kamata ka zama sanadiyar karuwar su a addinin ta ba wa alaikum salam tuna eh, eh. Eh. kwarai kuwa ya shiga cikin wani bakace daga tweet sun mutu da sound statement za su sayar gwanjo in sun sayar mai suke yi za su cika su siyo wani latest version ko ka tsara musu hanyar kaburci sai a kyale su da shi maimakon haka amma za ka tara mutane suna gogore ne wa suna booking ka gani ko ka ji duk rashin sanin waɗannan ƙa'idoji ne duk rashin sanin wannan ƙa'idar ta karatuttukan nan ko musamman kamar yadda dan uwa ya ambata garuruwa irin sabon garin zaria sabon garin kano cikin kaduna bangaren kamar rigasa da makamantansu da irin abuja ko duk inda ake cakuɗa arna da musulmai ya kamata musulmai su san wannan karatun fiye da musulman da suke rayuwa inda ake tsallin musulmai ne saboda san ka'idojin da su mu'amalanci waɗannan kafirai waɗanda ake so a yanzu a mai da su da musulmai kamar ɗaya ana so duk shamakin da ke tsakanin addinan nan na gaskiya da na ƙarya a cire shamakin su zama na laisa bainahuma barzakhin ba wani katanga tsakankaninsu kaga yabgiya ne kenan za su dinga ta'addanci ma juna wajibi ne musulmi a anguwanninsu da garuruwansu sai su nakalci karatu irin wannan wanda yake ainihin yana da alaka da ka'idojin rayuwa da kafirai tunda mun samu kanmu a wani surkuki waɗanda wanda ba zai yi karatu yanda inda babu kafirai ba a irin najeriya nan dole inda kake su ma suna da yancin su zauna inda suke musulmi na da yancin su zauna inda ma dai akwai inda kawai ake da galaba a kansu inda kamar cikin garin zaria za ka iya rayuwa cikin har ka mutu baka taba ganin ba ka ga dama a cikin garin cikin ganuwa sai ka ga dama ka ga kuma in ba tafiya kai ba amma daga nan turin wara abin da ya sa bangare samaru muciya cikaji hayin ojo to wannan hadis da haraci ga gidanka ga na kafuri ga masallacin musulmai ga cocin kafurai ga kasuwan musulmai ga ta kafirai haka dai ake a cakuɗe zaman doya da manja to irin wannan gagar kenan musulmi suna da bukatar su san ka'idojin waɗannan ƙa'idojin ko mu da muke ɗalibai ko 'yan makaranta ko ustazai ba kowa ya san su ba sai wanda ya karanta su ko irin wannan katin ba ko ina ake shi da haka ba daidai ba ne kamar misalin da ya buga 'yan coci a sabon gari ko a ina ne in suka fitar da sound systems su amplifier da loudspeaker da wane ne da microphones za su siyar an san za su siyar ne ba wai sun tuba ba ne ko za su je su sake siyo wasu sababbi ne wanda suka latest version kuma za su yi muku gwanjo to kar wanda ya siya ku musulmi kuma ku yi zuciya ku je ku sai sabo mana ai ba su fi ku arziki ba ba su fi ku san aljanna ba me yasa suka fi ku kwazo me yasa kuma musulmi ba za ku je ku siyo sabo ba sai ku jira sai in coci sun fitar da nasu sun yi gwanjo sannan ku siya ba daidai bane wannan irin shi ne keke da keke wannan malai yake babu labari yawwa idan za su sai da wurin gaba ɗaya wannan babu laifi an taimaka wajen an kore su daga anguwa kenan sai a juya shi zuwa islamiyya ko makaranta ko masallaci ko wani abu da za wata harka ko supermarket nan an kore su daga anguwa kenan na'am eh Eh. to kaji da ake siya waɗannan na hybrid waɗannan na turawa babu sai nasu din nasu ne ta gani ma masu yi wallahi inda ba harka kaji nake wani daga kudu ko ta wallahu alam in dai babu wani wanda za a siya sai gunsu sannan zama larura amma an akwai wanda ba nasu ba gaskiya ba za a siya nasu ba domin siya a wurin su kara musu karfi ne eh kaji ya ما شمس لك دي يقدر تشوف ذكر الأرضين مولاك الشمس أن يكون su sun inganta kasuwancin nasu haka dole mutane su je kaji ne a wannan dai challenge ne akan mu musulmai kenan challenge ne akan musulmai na farko mu zama ma da amana akan kasuwancin tabbas akwai wannan zahira shine abubuwan da ga musulmi na sayarwa ga arna suna sayarwa sai ka tarar na arnan ya fi sauki kuma ya fi inganci kana da amana ba su cuce ka ba sannan kuma sun fi iya hulɗar kasuwancin ma idan su tarbe ka da su maka magana a matsayin ka na kwastoma sai ka ga ya fi fiye da yadda musulmi dan uwanka zai maka to tun kana jin bari ka je gun musulmi yau ka je ya cuce ka gobe ya cuce ka dole ka koma gwamnati ne ka siya wannan bayan da mutum ya iya kana siya alakuri lakuri ko duk musulmin kwarai yana yin haka baya jin daɗi a cikin ranshi amma me ya ja wannan shine dan uwan musulmi da ba su da amana a cikin kasuwanci ka siya ya cuce ka ko ya maka tsada a nan nan da akwai waɗannan matsalolin akwai abin da za ka siya na kwamfuta ko kayan wuta da ka matsa gun wani arna sai ka ji ragin ɗari biyar ragin naira dubu to ka ja ragin naira dubu biyu akan abin dubu goma ko dubu sha biyar kuma babu garanti akan na musulmin nan ya fi aminci sannan musulmin nan kuma wannan kuɗin da ya samu ba shi ba ma aikin musulunci zai ba aikin kanshi kawai zai yi su kuma duk abin da suka samu suna fitar da na coci kaga wannan wani yanayi ne mai ban takaici musulmi suna da bukatun su zama kansu ya waye akan ka'idar kasuwanci da amana da ke cikin shi da kuma yadda ya kamata su mu'amalanci kwastomomin su wanda wannan zai ba da dama kenan in an ba da fatawa irin wannan ta iyaye ki amma yanzu wannan abin da faɗa nan mu ce kar a siya abun kafirai jin mu kawai za ba wanda zai aiki wannan karatun hajji tsakani da Allah Allah shi kyauta a dai samu lalle dole a samu musulmai na gaske wanda za su tsaya akan kawo gyara game da al'amarin kasuwanci da saye da sayarwa musamman a irin waɗannan abubuwa da ake siya a gun kafirai alaikin Allah ya kai ga mutanen Kano Kanawa ba su da wannan matsala idan ka je Kano duk abin da arna suke sayarwa kun shi a gun musulmai mai ingancin kuma za ka iya samun shi saboda akwai open market za ka iya samun farashi kala daban da ba a wurin musulman ka shiga nan a ce kaza ka shiga can a ce kaza sai ka gwada ka gama market survey abin da ya maka sannan za ka siya to haka yi kamata kasuwa ta zama buɗaɗɗiya yadda kowa yake da yancin ya sa kayan shi ya sa farashin da yake so kai kuma kwastoma ko kwanzuma ka zaɓi wanda ya maka to mu nan zariya muke da wannan kuncin nas'alullah salama da aka tambaye shi ainihin a ah, malam ibn qasim game da kirista wanda yake ya ba da wasici a sai da wani abu daga cikin kayan shi a ba wa coci kudin ibn qasim ya musulmin da ya sai wannan abun musulmin banza ne wa qala ibn qasim fi ardil kanisa yabi'u al-asqaf minha shay'an fi marmatiha shi kuma ila ibn qasim ya ba da fatawa game da teki ko filin coci coci kamar da suke yanzu su samu fili mai fadi su sai su mamaya tun kafin mutane su zo wajen su sai ika da yawa a waje ko ba haka suke yi ba to sai al'askuf shine bishop limamin coci kenan sai ya nufin ya sai da wani bangare na cocin fi marmatiha domin a yi amfani da kudin da aka sai da wannan bangaren a karasa ginin ko gani sun fara gini a waje suna da fili mai yawa to sai fasto din yanzu cewa to bari mu sai da bangaren filinmu da ke gefe sai mu karasa ginin asalin site ɗinmu na coci idan fasto ya wannan tunanin waruwa ma hubita tilkal ardu alal kanisa sai ya zama kuma watakila ma an riga an yi wakafin wannan fili ga cocin ne li maslahatiha dan cocin ta ci gaba da tabbata waɗannan filayen suna yin noma ko suna ba da hayan su a yi noma ko suna so su yi gine-gine su ba da hayan ɗakuna ko shaguna don a ci gaba da gudanar da cocin tun da haka arna suke da ba cewa inna hula ya juzu lil na an sharuwa min wajahi bai halasta musulmai su su sai wannan filayen da ke kusa da coci a hannun coci coci ta samu kuɗi ta ci gaba da haɓaka business ɗinta ba bai halasta ba ta fuska biyar alwahi fuska ta farko na aure ala ta'zimil kanisa hakan ya zama taimako wajen haɓaka cocin sun yanka feguna fegunan su ne sun siyar muku kaga kuranen da suka samu za su yi su ƙara gyara cocin su mata gini mai kyau su kita da tsayi ta zama kowa na ganin ta tana tana ba mutane sha'awa tana ainihin intimidatin mutane malam ibn taymiya yace daga ibn al-qasim dan haka ta wannan fuskar bai halarta mutum ya sai fegi a hannun yan cucu wal akhar ɗayan fuskar kuma min jihati bai'il hab saboda haramcin siyar da wakati wala yajuzu lahum fi ahbasihim illa ma yajuzu lil muslimina bai halarta ka mu'amalanci wakafin kafirai ba sai gwargwadon abin da ya halarta ka mu'amalanci wakafin musulmai kamar yadda a cikin musulmai idan wani wakafi na gidansa ko makarantarsa ko littafansa bai halasta masu wakilcin wakafin su siyar ba bai halasta kai da aka maka tallaka siya ba misali yanzu kamar wannan makarantar ta darul hadis bai halasta ga wani musulmi a kai mai tallan ko da littafi ne kwaya daya mai tambarin darul hadis ya siya ba in yi haka ya yi haramu don ya sayi abin da shari'a ta hana a siyar ina fata mun gane wannan kamar yadda bai halatta kuma ga wani a cikin ma'aikata ko ɗalibai ya ɗauki wannan abin ya kai ya ce zai siyar ko ya mai da shi mulke shi ba to haka na 'yan coci ma bai halatta ba in aka kawo maka tallan filin coci sai ka kisiya saboda ƙa'idar shari'a ka ta addinin da kake bi na musulunci bai halatta ka sai abin da wani ya wakafin shi ya ce kar a gada kar a siyar ba bai halatta ka shiga cikin wannan ba to wannan kada ya yi ta dalili akan ya hana ka sai na'am yawa shi ne idan za su tashi daga anguwan ne wani malamai sun ba da fatawa babu laifi a siye don a kora su gefe don asali bai kamata su zama suna tsakanin musulmai ba misali yanzu kamar wannan cocin da take nan ga tanan eh, mai sunanta nasara ga tsakanin musulmai take to da waɗannan 'yan nasara ɗan cocin nan za su ke za su siyar da gudu ya kamata a samu wani musulmi ya siye saboda a sallame su daga nan su tafi can wasa cikin yan wansa arna ko su tafi can wani aji su je su sai nan sai a mai da shi kasuwa ko makaranta ko wani abu da za musulmi za su amfana da shi ko ya rushe kayan shi gine gidansa ok nan sun taba ba da sun taba ba da talla za su siyar da kamata ya da haka malamai su mai wa'azi cewa ya siya jihadi ne malamai da ke kewaye da shi bai kamata su bar shi siya ba tunda yana da kudin ai kuma yana da kudin malamai da ke kewaye da shi ya kamata su game alhaji wannan jihadi ne ka siya din ko nawa ne ka siya kar a ba musu ita wataƙila lokacin da aka kona din nan ke na hala 2011 ko Allah shi kyauta Allah ya kawo wani mai kuɗin da zai je ba su kuɗi ya siye ta su tashi daga cikin musulmai dan bala'i ne tuce a cikin musulmai jama'a kullum mako ana yin ƙarya da kafircin da takadu samawati ya tafattar na min fauƙi wata shakul ardu wata khirul dibar hadda an da aulin rahmani walada a tsakiyar musulmai suke wannan kullum gashi nan na'am an yi wakafi amma sai kuma akwai wani bangare na wakafin wanda yake nesa idan ausiya waɗanda suke rike da wakafi suka tsaya suka yi itifaki akan kuma su duba sharɗan da mai wakafin ya bayar akwai halaccin canza wakafin zuwa abin da yake aslah abin da za a ake ganin zai kara mai wakafin lada misali a ce mutum ya wakafin makaranta ko ko wani abu ko masallaci to kuma masallacin nan yana da wani shago a can wani waje wanda ke bashi kuɗi misali ko wanda ake bayar da haya sai aka ga dacewar bari a sai da shagon nan a sake siyan wani a kusa ko wanda ke kusa da makaranta ko masallacin da za a iya montarin ɗin shi a yi manajin ɗin shi ba tare da an sha wahala ba babu laifi wannan idan aka kalli masalih da abinda ake nufi a siyar a ci gaba da kashe kuɗin a sai da wani abu daga cikin kayan wakafi kawai a amora ko a rabas ko a hidimar yau da kullum shine bai halarta ba amma matukar abin da za a inganta wakafin ne babu laifi inganta wakafin yes akwai malam dawud ya yi alkawari cewa zai yi karatu musamman a makarantar nan dangane da ahkamul wakafi malam dawud na saboda muna rayuwa ne karkashin wakafi a makarantar nan Allah ya gafarta mala albani da ya bada wannan wakafin amma sai aka lura kawai mutane ba san shari'ar musulunci tafasil ɗin bayanan shari'ar musulunci game da yadda ake gudanar da wakafi ba to wannan ma da bukatar mu kanmu mu san haka kafin wasu lalle in Allah ya so zan ƙara tana man dawo da ya sa rana ya zo ya mana wannan darasin akan wakafi don a fahimce shi yadda ya kamata Allah ya sa mu dace malam yake cewa ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء kuma bana ganin wani alkali na musulmai ya halasta gare shi ban ganin cewa ya halasta gare shi ya shiga cikin wannan harka bi man'in ya hana autan fizin ko ya ba da dama a gudanar aubi shay'in ko na abu makamanci ma'ana in suna harkar su ta ba ruwan wani alkali ko shugaban musulmai qala malam ibnu uh, abdulmalik uh, uh, abdulmalik dan habib ya ce wasu ila ibn al-qasim an rukubi fi sufun allati tarkabu fiha an-nasara ila ayali aka tambayi ibn al-qasim har ila yau game da hukuncin shiga jirgin ruwa wanda kirista suke shiga da nufin tafiya wuraren bukukuwansu kamar yanzu da ake hawa luxury buses din nan lokacin kirsimeti an kwashe su ne za su tafi wani kam nasu da za su je su yi aikin bauta su ta kafirci ko za su je wani ainihin sha'ira da gaske sha'ir ɗinsu ko jirgin sama za su tafi jerusalem za su je su yi kafirci a can ina hukuncin kai ma ka shiga wannan jirgin a tafi da kai fakare hazarika sai ya kyamaci wannan makhafata nuzulis sakata alaihim saboda tsoron kada wani bala'i ya auka musu bi shirkihim saboda shirkar shi da suke akai allazi stama'u alaihi wanda sun yi tarayya akan shirka kar ka je ka bi su kai baka cikin shirka ka bi su ka je Allah ya aika musu wata kwaran kwatsa akan hanya ta shafe ka wa kariha ibn al-qasim lil muslimi yahudi lin nasara shay'an fi ayati fi idihim mukafa'atan lahu kuma ibn kasim ya kyamaci cewa musulmi ya makirsa kyauta ranar bikinsu a matsayin ya musu mukafa'a ya rama musu shi irin da ake ba su tuka dan a shaguna da sauransu lokacin bikin kirsimeti ana musu barka da kirsimeti Wara wara'ahu min ta'zimi idihim yace wannan na daga cikin girmama kirsimeti wa aunan lahum ala maslahati kufrihim da kuma taimaka musu akan gyara kafircinsu ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيئوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم kada ga cewa bai halatta ka siyan ma da kirista wani abu wanda zasu gyara bikinsu ba la bai halatta ka siyan musu da nama ba wala idaman bai halatta ka siyan musu da miya ba wala sauban bai halarsa ka sai musu da tufafi ba wala yu'aru na dabba bai halarsa ka ba su aron abun hawa su tafi coci ba wala yu'awanuna ala shay'in min aidihim bai halarsa a yi musu wani taimako akan kan bikinsu ba li'annan ralika min azimi shirkihim don wannan na cikin girmama shirkarsu wa min aunihim ala kufrihim na cikin taimakon su akan kafircin su wa 'yan lis talatin. wajibi ne yana da kyau ga shugabanni an yanhaul muslimina an zalika su hana musulmai shugabannin musulmai wajibi ne akan su hana 'yan kasuwan musulmai da ɗaiɗawa musulmai taimakawa kafirai a cikin wannan abubuwa girmama bukinsu sayan musu da nama ko kayan abinci ko tufafi ko ba su haya ko aron abin hawa ko makamancin haka wa huwa qawlu malikin wa ghairihi lam a'lamu huktufa fafi.

wanda yake da kamfani na jirgin sama bai kamata ya ba kwarai kuwa bai halatta ya zama shine agent ɗinsu ko kuma shi transporter ɗinsu ba in ba bai aula shine wannan ba su aro ko hayan abun hawa ka zama kai ne facilitator ko kai ne agent ko kai ne duk wani hulɗa da ya shafi bikin kafirai to kar ya zama kai ma kana da hannu wajen wato promoting ɗin shi da sanya shi ya zama ya yi kyau da armashi bai dace ba za ga mutane dama da a cikin muna samun wannan matsalolin kuma farko tukunna na farko saboda akwai jahilci mutane ba su san ƙa'idojin shari'a game da wannan ba sannan akwai biye mu duniya sannan shugabanni babu ruwansu da wannan dan shugabanni da muke rayuwa da su babu abin da dame su da abin da ya shafi lahiran kowa ya ga dama ya sayar da duk abin da zai siyar matukar su dai bai shiga cikin hurumin abin da suke so ka a ko abin da ba sa so a yi ba ba su damu ba ma'ana ko me za ka siyar ma ko na zaka kasuwanci ko me za ka yi ba abin da mu gwamna ko shugaban kasa ko ciyaman ko sarkin gargajiya balantana limamin ka ba wanda ya damu da duk abin da kake kai dai ka je ka nemi kuɗin ka kawai ka sai da za yi babu wanda ya damu to shine muka samu kanmu a cikin irin wannan ainihin wato tangarda yanzu kalla ka gani ta yaya za a ce yanzu misali a garin zariya ko Kano ko Kaduna ko Sokoto ballantana kuma a kudancin Najeriya da sauran wurare a ce da Kirsimeti kai ne mahauci ba za ka yanka ba kenan to za ka ga cewa za ka yi asara da yawa don alanan dabbobin da ake yankawa ma karuwa suke na musamman ne kai ne mai sai da kayan miya ba za ka sai da kayan miya ba kenan ranar saboda bikin kirsimeti to za ka ga cewa asara ce mai yawa mai sai da kyalle mai sai da takalma mai sai da wanduna na jins da sauran kayan kafirai da ire iren su mai aikin tasi an ce kakka ba su aran dabba kaga abun hawa kenan wanda yake ainihin wato mai yin ayyuka ire-iren waɗannan wani ma musulmi ne amma mai gadi ne a coci ana ɗaukar su gadi a coci musulmi yana aikin gadi a coci wani irin tafewa ne wannan kenan jama'a duk waɗannan abubuwan mutane suna yin su sannan manyan 'yan mu kuma masu kamfanoni da masu ainihin sana'o'i za ka ga za su ta buga sanarwa suna taya su murna in ka je shaguna za a yi discount za a sa promotion za a sa gasa da sauransu duk wannan duka ne duka wannan tarmim ne duka wannan islahi ne ga bikin kafirci kuma musulmai suna cikin wannan abin sandin gara mu a nan kasashenmu in kana kallon tashoshin larabawa da sauransu za ga abin ya fa ka barna nas'alullah as-salamata wal

sarrafa ko mai girma masu masu yana sana'o'i ko waɗanda masu babbaka gaskiya san da dare lokacin kuma akan so a ɗauki mutum da yake aiki misali a ba aiki shi da kai duk wani gida ne da wasu kuma a suraye hmm. yake musu aiki ya ga kuma wasu kawo don wurin da ka gyara musu ya tun da kuma ya ta kyau mai nan yaya zai kyau mai nan asalin abin da ya kamata mutum ya yi shine karya wannan sana'o'i mun karanta a makon da ya gabata cewa ire-iren waɗannan abubuwan duk suna cikin islahi na bikin kafirai shine mutum ya zama musamman kamar yadda ka ambata yana tara dabbobi kadduwa da bunsuru da tauri yana ta kiwonsu musamman yana harin disamba ko idan disamba ta yi kuma an sani dama waɗanda ke siya ɗin su ne watakila za a sai da guda ɗari da wuya musulmi kwaya ɗaya ya sai dabban nan kuma abin da za su shine bukin kirsimeti da kuma masu babbaka masu babbake musu da sauransu duk wannan yana cikin taimakonsu a cikin bikin kafirci musulmi ya guje wa wannan kuma ya guje da sunan ibada yake yi Allah zai canza mashi da abin da ya fi wannan So da cikin hadisi a manzo Allah yana cewa duk wanda ya guje ma wani abu don tsoron Allah Allah zai canza mashi da abin da ya fi wannan alkhairi mala albani nasiruddin a cikin bayanan da yake dangane da mas'alar hadisin azumin asabar ya nana ta wannan magana kware cewa idan ka kyala azumin asabar saboda manzon Allah ne ya hana ka kyale ko da kana ganin ladan arafa sai Allah ya canza maka da abin da ya fi sai Allah ya baka ladan saboda ka yi aiki ka yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi to shari'a ta zo da haramcin duka waɗannan abubuwa yana da cikin kuma cikar addinin ka'ida alwala wal bara mu daina kallon abin duniya da za mu samu don da abin da muke kalla kenan in ba mu yi ba za mu samu abin duniya amma idan mun yi za mu samu abin duniya in ba mu yi ba muna ganin mun rasa wannan riba to ba ma tunanin lahiran mu kenan ni kawai muke mu gyara duniyar mu mu dai mu samu kuɗi mu siyar musu da sauransu kamata ya da a ce a gari irin zaria har na su rasa yadda za su yi ranar bikin su to sun san cewa musulmi na musu adawa da bikin adawa ta addini kenan shine su wayi gari babu kasuwa inda su ba su da mahauta ba su da masu kayan miya ba su da masu sai da manja ba su da masu sai da kyalle su rasa duka waɗannan abubuwan go ranar jajibari kowa yake fita kasuwanci ko kuma ko da ya fita kasuwanci shi yana kasuwanci shi ne gama gari wanda yake siyan ma kowa irin na yau da kullum amma bai yi wani tanadi na musamman don su ba idan sun siya kamar da suka saba siyan na al'ada wannan ya halasta kasuwanci da su amma yi musu tanadi don bikinsu wannan taimaka musu ne wajen gyara bikinsu to shari'a ba ta yadda ba tsakani da Allah gaba kuma dole ne in muna son mu gyara addinin mutu mu gyara waɗannan abubuwa amma ka duba zai da ni ne na ƙara ba mutane uzuri cewa wannan karatun ba ba san shi ba galibin mutane ba su taɓa ji wannan karatun ba don malamai ba sa koya mutane wannan karatun dan karatu ne da ai ana ganin zai shafi yanzu inda za ka je kai wannan karatun ranar wani mu labari cewa a nan samu da an cire wannan ibin limami akan wata magana kwatankwacin wannan saboda yi magana akan cewa kaza kaza da ake bai dacewa lokacin kirsimeti shikenan da malamai da yan kasuwa da shugabannin anguwa aka ce zai jawo fitina aka yi ta ce shi aka yi ta mitin sai da aka kire shi ba kowa ne zai iya fuskantar wannan kalubalen ba ko ba kowa ne ma ya san karatun ba amma dai karatun haka yake babu kyau malaman musulunci ne kuma kajin malaman farko da muke cewa muna koyi da su sune suke wannan maganganun mu kuma mun ce malaman farko muke koyi da su da haka wajibi ne mu yi wannan ko mu tuna tsawon shekara kullum ba kana kasuwanci ba ba musulmi ya muka suna siya ba sai wannan na rana ɗaya kuma ku guda shi zai karya ka ba zai karya ka ba inda dan Allah ka bari da sunan kai yanzu kana bin ka'idan alwala walbara to Allah ku zai maka sauyi da shi ina sauran duk mutanen da ba sa yin wani kasuwanci wanda ke da alaka da da kafirai sun kasa cin abinci ne yanzu dan garuwa da ke tura ruwa a kura ina ruwan shi da kirsimeti don kirsimeti ya zo ba a tsara sai ruwan shi ba ya samun wani ciniki na musamman na kirsimeti haka mai yankan farci da makamantansu wannan ya hana su ta abinci ba na ta abinci ba haka misali mutumin da ke sai da taki ko wanda ke sai da siminti na ruwan shi da dana baya ba ya samun wani karin tagomashi na kasuwa saboda kirsimeti wani ko bai hana ya rayuwa ko ko mun sanin jama akwai masu kasuwanci da dama da harkokin rayuwarsu wanda bai da alaka da kirsimeti kawai ma'aikacin gwamnati don kirsimeti ya zo mai zai karu da shi a cikin albashin shi da za a bashi in ya samu ma shi ne a bashi albashin kafin 25 ɗin ko ya shiga alfarma arna to wannan ma matsala ne gare shi saboda zai kashe shi kafin lokaci ne dama galibi disamba da january akan sha wahala saboda za a baka albashi tun 22 disamba ba za ka sake gani albashin ka ba wata kiri sai cikin tabuwari januwar na haka za a shanye ta ana ta takurza to kaga shi bai ma karuwa da haka ya kamata mutane kowa ya tsaye wa kan shi kiyamun lalle ya tuna cewa rayuwar shi ɗin nan addini ce musulunci ya ba da tsarin da ya kamata ya rayu a addinance ya guje wa ire-iren waɗannan abubuwa idan ko mutum ya sa ma kanshi taurin zuciya da ya ƙi wallahi Allah zai kawo mashi mafita mala azani Allah ya gafarta mashi ya sha mana bayanai akan irin yadda misali ya fuskanci wahala a rayuwarsa a rayuwar ta tattali saboda sallama rayuwar shi da ya ga addini amma Allah cikin ikonsa kafin ya rasu sai zama baya da wata bukata a rayuwa ko baya sana'a ko haka malam Muhammad Nasir Albani haka ya rayu ya rayu lokacin da a gidan shi ba a samun abin da za a ci littafi yake rubutawa amma ba yi da kuɗin siyan takarda sai dai samu gindin rasit silsilar sahiha mujalladi na biyar gaba ɗayanta haka salim suka ba da labari da ya ba su kai a buga sai ga gindin rasit ne aka juya aka rubuta a jikin mai da kuɗin takarda amma albani dini ya mutu ya bai kuɗi millions Allah ya wadata shi saboda ya ya ma Allah ya gaskata Allah Allah ya wadata shi to yawanci wannan yaƙini ne muke da rauni game da shi wani ganin an muka bari wannan kasuwar jajibari ta kirsimeti ta wuce ba mu ci ta ba to an yi ba mu kamar shi kenan duniya mu ta zo shi shine yawanci abin da muke samun kanmu a cikin wannan tangarda da jama'a sai mun gyara imanin sai mun ƙara gaskata yaƙini game da Allah mahaliccinmu da ƙa'idar da muke rayuwa a cikin ta cewa mu muna bin manhabin salafiya ne to kaji dai wannan gashi duk daga dai Imam Malik ne si Ibn al-Qasim kuma waɗannan su ne malaman salafiya na mala abin da nake cewa shi ne idan mutanen mu suna ganin kamar wani asara na na wannan lokaci da ake jira ma ana kasu sai da masu irin wayannan kayan ko kuma su rufe shaguna hmm. gashi mu suna nuna mana kowane mako ba su jin kunya ba su jin shakka suna adawa da mu karara suna rufe shagunan practically yanzu a zariya ya zan fanni duk mai da irin na in yamuri na neman kuɗi zai rufe shaguna kwarai kuwa me yasa mu ba za mu yi ba sosai a gari irin zariya garinmu na musulmai ranar lahadi sai ka ɗauka ana dokar ta bace ne shine har ila yau da alherin Allah kai ga kanawa babu abin da ka rasa a Kano saboda radi komai da arna suke sayarwa musulmin Kano sun samu kansu mafita mu yanzu nan kayan gyaran mota kayan gini kayan plumbing kayan kaza ga sunan kayan kwamfuta akwai abubuwa da dama ran lahadi din nan idan kana neman su idan ka gama bakanike motar ka yau asabar za ta kwana a nan shi to kawo wanda za a ce to lalle a siyo siyo in ba ka ba sai litinin hakan za a maka aiki a gidanka na gyaran ruwa ko gyaran wani abu ko za a tona maka rijiya akwai abin da dole in ya ke ce da shi in suka ga dama a yau sai su samu a cikin kuncin da ba mu tsammanta ba da za su yi yajin aiki a garin sai ba sai da kaya na mako guda ba kowa sai ya shiga uku kuma su kaje su su suke kira tattalin arzikin mu kenan wannan ya da matuƙa haɗari gare mu wallahi wani ya da hadari gare mu mu mu ba mu damu da wato mu dauki mataki na sai da abubuwa da kanmu ba duk mutumin da kuma aka waye gari shi kuke kaiwa kuɗi to yana da yana iya juya tattalin arzikin ku kalla ka gani ko da a ƙauye ne aka ce ga wani wanda yake da shago da ake siye da siyayya a wajen za ga ya fi kowa ƙarfin murya a garin kowa na jin tsoron shi saboda yake siyan maka abu ko yake baka bashi to zai iya sa ka a cikin kunci in ya kulle shagon za a kuntata haka wanda yake duk mutum da yake shi ke juya kasuwanci yana da damar da zai juya mutane na mala na zan ba malaman tare da hmm. eh ba su ko suke ba su jari to kaga ne ma taɓa sanin wannan ba musulmai yan kasuwa a nan garin suke ba na jari ka gani ko kaga me kun su ba musulmai yan wansu suna kawo musu riba ne hara now gaskiya ne haka na'am ba ka kasa wannan matsalar ta abin da suna mana muna magana da wani da shi ta a cikin malaman da suke karantarwa akwai wani wanda ya sani ana nan ana tare da shi bai zama fasto amma kuma shi malamin yana da cikin ɗaliban da yake karantarwa shi ba ba da kwanciyar wajen cigaban aminci ba misali ban gane ba a cikin ɗaliban da yake karantarwa a makaranta ko jami'a da sauransu eh. ko a cikin yanyan ɗaliban da ke karantarwa don ake ka a cikin an na da a kuma wanda aka yi an ware shi ne domin ya zama nan hmm. wanda ana yana za ka aka tura shi makaranta a na'am shi kuma shi malamin da yake fana yana eh. to shi ne ba da contribution wajen ilimin shi don ya zama abin da yake zai zama ya ba da contribution amma a ya faɗo ne a inda ba yadda ya iya ai yanzu ya shiga cikin kwanci ne shi ne idan ka shiga cikin kunci ba da ka iya amma idan kana da yadda za ka yi to dole ka yi haka da ma'ana kafirai suna tura ƴaƴayensu da mutanensu cikin jami'o'i su karatu karatu don da nufin su su rike musu ayyukansu na coci ko da sai zama kai malami ne a wani department kuma akwai ɗalibi irin wannan a ajin ka kuma ka sani ba da ka iya da shi dan ba ka karo shi a makarantar ba amma da a ce yanzu irin makarantar mu ne ta nan albani science sai suka kawo ɗansu duk da mala ya ce ya halasta in ne ya kawo ɗan shi a karba ko a koya mushi amma irin abin da muke so a yi musu koya shi don mu koya mushi ba ganin muna da sultanin da za mu tuya shi don Allah ya taimake mu daga baya sai musulunta wannan duka abin da ke nuna shi ne kafirai sun fi mu tsari a cikin harkokinsu yanzu kamar yadda alisa nake faɗa kwanan nake karanta wani advert a jarida wata jami'a a kudu ina jin albar ikoko wata jami'a a arna za su sai da form na uh, matakan digiri da masters da waye sun yi advert haka sai suka rubuta karar da jan fenti ma suka rubuta cewa wanda duk yake neman admission a christian theology ko religious studies yana da scholarship na musamman sauran duka kowa kudi zai biya computer science english wane ne duk gasu nan ka kawo kaza ka kawo kaza ka kawo kaza amma wanda zai karanta addinin kirista da ilimin wa'azin kirista to shi yana da scholarship daga jami'ar sauran mutane ba kowa ya kawo kudin shi to kaga idan wannan haka suke suna turo da ya tabbas cikin jami'o'i amma ya ka iya da su abin da ake nufi inda kake da sultani a kai ko misali yanzu wannan maganar da muka yi idan shago ba naka ba ne kai an sa ka ne kai jiran shagon ana sai da kayayyakin da ake amfani da su wajen kirsimeti baya da ka iya sai don za ka bar sana'a ne ka ce ka sallama kanka ko amma in shagon ka ne ba kana da yadda za ka juya abu ta ka dole mutum sai ya kalla wada inda kuma shi yake a wannan matsayi yake me matakin da zai iya ɗauka ba tare da ya cuta a addinance ko a rayuwa ba wannan shi ne abin da ya kamata mu kalla na'am na'am eh eh eh na'am wannan babu laifi saboda ai kai ba za ka yi amfani da shi ne wajen ƙara armashin bikinsu ba duk abin yana kewa ne akan karka taimaka wa bikin shi sa aka ce ya halatta ka je kasuwa suka siyo wani abu wanda in ka siyo ya rage yawan abin da za su samu to ga wannan kuɗin da gwamnati ne ta baka amma kudi da yake ta baka ne da dalilin bikin ba kirista ne suka baka gwamnati ta baka babu laifi don kai amfani da su bisa wancan abin da ma da ya ambata na'am eh na'am na'am Eh. to wannan ya danganta ne kai za ka ba kanka fatawa wanne za ka iya yi wanne kuma ya dace aslan bai kamata ka ba su lokacin kirsimeti ba aslan bai kamata ba amma idan wata maslaha ta sa kayi haka to za a hukunta abin ne gwargwadon wannan maslaha ne cewa ai su ma musulmai an ba su ko ma'aikatar ba ta musulmai ke zalla ba ma'aikatar ƙasa ce kuma ƙasar ba ta musulmai zalla ba idan ka kalli wannan ka yaka shi kenan amma an za ka iya muzure kai fuska ka hana su ya fi aslam ne ya fi wallahu ala eh. Eh. kaga wannan bai kamata musulmi ya shiga ba kuma kana da dama kake shiga kana da dama musulmi ba za ka shiga irin wannan kakawa ta cuce ba don me za ka yi ta lokacin kirsimeti kana da dama ka ki shiga wannan ba ka samu kanka a cikin wani kunci ba da aka kowanne irin wannan za a kaddara kowace kabiya ne bi ha da gwargwadon yadda za a kaddara ta na'am eh. Eh. a matsayin na musulmi ka tafi karanto comparative ka tafi damar da sunan kaje karanta kwanatar series gaskiya mun san hukuncin wannan ba ban taba karanta ba ba ba ma su ba ba ko e ba su ce sai addinin ka kaza ba wallahu alam ban karanta ban sani ba na'am na'am amin sosai ba wanda zai fara rantar nan hmm. sosai shi ne kawai mafita musulmi su tashi su yi abin da ya dace su kafa makarantunsu da kasuwanninsu da cibiyoyin ilimi da asibitoci da duka sauran abubuwan da ake bukata mu asasat musulmi su kafa nasu bisa tsarin musulunci sai a waye gari ma ranar kirsimeti ma baka ma san kirsimeti ba baka ma san yin kirsimeti ba wallahi don wata yasta ko sai ka ji kwanan wata ko ka gana wani abu ka da wani alaka da shi wannan shine kawai mafita ga musulmai tsarin kasar ya ba kowa dama ya abin da zai iya gwargwadon abinda da bai saba dokar kasa ba ko to ba abin da saba dokar kasa akan ku yi asibitin ku ku yi makarantar ku ku yi jami'ar ku ku yi ainihin masallacin ku ku yi wuraren harkokin ku na kasuwanci komai ku yi ku. wannan shine kawai mafita a samu mutane waɗanda suke shugabanni a cikin al'umma da 'yan kasuwa da malamai su samu da musulmai mafita akan irin waɗannan abubuwa a cikin garuruwa da anguwanni da wuraren da musulmai suke rayuwa والله أعلم فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي استمع على كراهته بل هو عندي أشد يتي سن naman da suka yanka lokacin bikinsu na kirsimeti duka yana shiga cikin waɗannan maganganu da aka yi ijima'i akan karhacinsu malam ibnu haririn yace kai ni a wurina ma wannan ya fi tsanani tsananin karhanci ya fi akan cin naman da aka yanka don kirsimeti ko don makamancinsa malam ya ce fa haza kulluhu kalamu bin habib wannan duka magana abdul malik dan habib ne wa qad zakara annahu qad istami'a ala karahati mubaya'atihim wa muhadatihim kaga yayi bayani akan cewa an yi ijima'i akan karhancin sayar musu da abu wa muhadatihim da ba su kyautuka na abubuwan da ma yasta'inuna bihi ala a'yadihim siyar musu ko yi musu kyautar abin da zai taimaka musu wajen bikinsu wa qad sarraha bi anna mazhab malikin annahu la yahillu zalika kuma kaji ya faɗa karar cewa mazhabin imam malik to shi a mazhabin malik kuma haramun ne ba makruhi bane wa amma nusutu ahmada ala masail hadha al maganganun imamu ahmad kuwa akan wannan mas'ala faƙala ishaq ibn ibrahima sai malam ishaq ibrahima mai saburi ɗalibin imamu ahmad ya ce su ila abu abdullahi an nasara an tambayi imamu ahmad game da kirista waƙafu bai'atan lil bai'a suka ainihin waɗanda suka yi suka yi wani dukiya wani asset lilbaya ga ainihin coci a ar-rajul muslimu minhum shin musulmi ya iya san hayan wannan gona ko gida ko daki wanda kudin idan ka ba su za a saka ne a akawun din coci qala la kudu bi shay'in kar musulmi ya anshi hayan gona ko gida ko daki ko abun hawa wanda na coci ne la inuhum ala ma fihi kar ya sake ya taimake su akan abin da suke ce na kafirci wa qala aidan abu abdullahi abun nan malam ishaqu na ibrahim yake samitu aba abdullahi naji Imam ahmad wa sa'alahu rajulun banna'u wani mutum magini ya tambaye shi abni lil majusi wutan shi na gina ma kiristoci kofin ko kasket shine nawus akwatin gawa kama a ce masa saki ne kenan ko kafinta ko makamanta haka kera wa kirista akwatin gawa shin na yi wannan aikin kala la tabli lahu yace karka aikata musu yanzu ko duk inda ka je masu wannan aikin jama'a musulmai ne masu gin casket masu yin casket da coffin wanda ake saka akwatin saka gawa musulmai ne suke shi ko a kudu mafi yawa wala tubi'hum ala ma hum alayhi wala tu'inhum karka taimaka musu akan abin da ke suke kai na kafirci wa qad naqala anhu muhammad ibn al muhammad ibn al-hakam ainihin shi ma ya kawo wannan bayani wasu alhu an rajuli al-muslim yahfaru li ahli zimmati qabran bi kara'in mutum musulmi ya tona wa kiristoci na amana ya tura musu kabari bi su biya shi a yi jinga za ka tuna mana kabari za mu rufe gawa nawa za mu baka shi ko musulmi ne shin ina hukuncin wannan kala la ba su bihi ya ce wannan babu laifi da yin bambanci ta tsakanin akwatin gawa da kabari ya ce wal farko bai na huma annan min samin ta dini himal batu shi wancan akwatin gawa na daga cikin abin da addinin su na barna yake banta da shi kalkanisa kamar da coci addinin su ne na barna yake banta da shi mun karanta a baya bai halatta a doke kamar gini ko plumber ka je ka yake a coci ba bi khilafil kabari mutlaq sabanin kabari ga magari wannan akwai shi a musulunci da aka babu laifi idan za su yi jana'izar su kai ne mai tona kabari su baka kuɗi ka tona musu kabari amma akwatin da za a saka cikin kabarin bai halarsa ba saboda wannan ya keɓanci addinin su amma kabari akwai asalin shi a musulunci fa innahu laysa fi nafsihi ma'asiya shi tona kabari asalin shi ba sako bane wala min khasa'is dinihim ko bai keɓanci addinin su ba ina fata mun gano wannan jama'a وقال الخلال الإمام الخلال أبو بكر يتي باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه باب حكمت متن يباد حيا جنش بكرسة نعمانا كوي سيوة كرسة جنش وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي sai ya kawo magana daga ainihin al'imamul marwazi shi abubakar kallal khallal ya zo daga baya ne yana tattara fatawoyin imamu ahmad da imamu ahmad ya hana a rubuta fatawar shi sanda yake rayi to bayan rasuwarsa shi khallal karamin ɗalibi ne a makarantar sai ya ga cewa za a asara ilimi da yawa sai ya dinga bin ɗalibai gaba ɗaya yana tattara su a cikin mujalladi uku masailu ahmada to a cikin ya kawo wannan babu fatawar imamu ahmad game da hukuncin mutum ya ba da hayan gida ga kirista ko kuma ya sewa da kirista gidan shi ya ce an tambayi imam ahmad an rajulin ba a dara min zimmiyin mutumin da ya sewa da kirista na amana gidansa wa fiha muharibuhu a cikin gidan sai zama akwai wurin ibada akwai inda ake sallah faƙala nasrani kiristan ma'ana imam ahmad yana girmama abin kenan gidanka ne ka gina watakila akwai irin wani masallacin da yake na masu kuɗi Allah gana ka ko a cikin jarin kuma ka manta haka sai kuma za ka tashi ka garin sai ka samu wani katon arne ko wani fasto ya tara kuɗi kawai sai ka ce mashi gida har da wurin sallah a ciki ko kuma cikin ɗakin ka inda kake ibada inda ka keɓance ka adada duma da ƙwar'ani nan kake karatu nan kake sallah da makamantansu sai ka siyarwa da kafiri da aka tambayi ma wani sai ce nasraniyun kiristan a azama zalika ya ɗauki abin da girma wa da ya yace la tubau kar a siyar. ya durbu fi hannu kus ya zo cikin masallacin gidanka inda kake sallah yana buga ainihin abin nan annaqus kararrawa ta coci wa yansibu fi sulban ya zo ya kafa cross a cikin gidanka da masallacinka qala la tuba'u min al-kuffar yace sam kar a siyar da gida wanda akwai wurin sallah a ciki inda musulmai suka rayu kar a sake a siyar da gatarai wa shaddada fi zalika ma ba ya tsananta zance game da haka kaga nan ma jama'a akwai matsala sosai na'am a dan karamin dalibi ne a makarantar yes bayan Imam Muhammad ya shuɗe sannan halal ya taso ko na'am eh to ka jirin yi su musulman da suke kewaye wajen suna ina ko ko asalin masalaci a cikin taritarin wannan gidan ne kawai eh aji gida ne na kwatas ɗin makaranta aka ba musulmi dama kun kwatas ɗin tun da na kafirai ne asalin shi tsarin shi babu provision na masallaci gaba ɗaya to idan mutum ne ya damu da sallah da shi da na kusa da shi sai su ɗan masallaci haka wanda a asali ma a ka'ida is illegal ko ƙara wani structure amma dai ba yadda aka iya da musulmai a wajen kenan sai suka yi masallaci suna sallah wancan ya ritaya ko ya tashi ko an tuna mishi gida shikenan kuma sai aka kawo arne aka sa a cikin gida shi kuma da ya zo ana kallon shi rusa masallacin fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kamata yayi tunda masallaci ya kafa a wajen su masu raba gidajen su dinga yin abin da tunani mara sai su ga to bai dace inda aka masallaci a ba'ar ne ba sai a ɗauki arne a bashi wani gida can daban sai a kawo musulmi a bashi sai zama wannan duk wanda zauna a gidan sai musulmi wannan masallacin ya ya keɓance wannan gidan kenan ga musulmi ko kuma ai shugabannin jami'a musulmai sai su zo su su to wannan masallacin na musulman da suke rayuwa a angola ne kada wanda ya musa shi ko da yana zaune a nan gidan ne za su yin wannan amma ba wanda ya damu ne ba karamin alkaba'i ba ne wannan jama'a kasan musulmai sun kaje kasa suka gani da suke yin cocina abin su ya baka tsoro ko a nan abuja za ka ba anguwa karmo ga ta coci ta fi guda saba'in a jere wata ma mutanen da ke ibada a cikin basu sun ba tun daga kan eh, ta rumfa da ta langa-langa da ta katako ba ta har zuwa ginannu ga sunan birji kala-kala an wace kuda gaba da cutuna ne a cikin jami'a kaji cikin jami'a daya zama ilori Allah taimake shi ya kyauta wallahi Yawwa ya kyauta alhinin Allah ya kai gari shi haka ake so in ka zo allazina in makkannahum fil ardi na aqamu salat yanzu anan cikin asibitin shi ka ana wani shaidanci in ka lahadi a cikin wot kusa da ina jin hawa na biyu ya kusa da dakin yara sai ka ji kawai ana ta gwalangwalo ana ana kiɗa wai coci suke a cikin ginin asibitin kuma ga coci can a cikin gefe da aka musu katotuwa in kana tafiya za ka hange ta ma daga jikin katanga amma saboda neman tsogara za su zo nan ciki su amma kuma cewa duka kewayen cikin asibitin nan babu masallaci masallaci sai ka fito na juma'a da ke bakin gate ko kuma wani dan musalla da ake nan bakin reception ko kuma can wajen hostel din ɗalibai can baya akwai wani farin masallaci na meses can ne kawai za ka samu masallaci amma cikin kewayen kwarin asibitin babu masallaci su kansu an admin din a fili suke yaka a nan suke shimfiɗa da duma kawai su yi musalla duk wannan kuma ko musulmai ne shugabannin wajen kuma garin musulmai ne an taba a yi musulmai a wuri a cewa masallaci jama mutane ba su san karatu ba ne manzo Allah da ya zo garin Madina bai fara yin gidan shi ba sai da masallaci masallaci shine abu na farko da ya kamata musulmai su da a duk inda suka yi settlement inda za su rayu sai sun fara yin masallaci kafin su yi wani abu muna fitar da wani architect da yake cewa ai yanzu a ka'ida architect da ake koya musu duk inda za a yi wani abu a ƙasar musulmai dole sai an ware wurin masallaci yake ba ka ganin ko da gidan mai dole sai an yi masallaci saboda duk inda musulmai suke an san a jira ce sallah saboda ita suka zo duniya ba irin arna ne su eh Allah shi kyauta abubuwan ne dai saboda gaba ɗaya jama'a muna rayuwa a cikin wani kunci na ilimi da kunci na an samu a wani tarnaki wanda ake kira da suna najeriya wannan najeriya kasa ce mai tarnaki sannan kuma malamanmu da shugabanninmu ba su ɗauki al'amarin addininmu da musulunci da muhimmanci ba allah ya samu dace sai malam yake cewa وقال وعن أبي الحارث أن أبا su ila سئل عن الرجل يبيع داره an tambayi imamu ahmad game da mutumin da zai sai da gidansa wa qad a nasraniyun fa'ar gaba sai ga kirista ya zo ya kwaɗaici siyan gidan wa da fi saman dari da kirista ya ga gidan a wani waje strategic inda zai mutane ɓarna ko sai ya ƙara kuɗi gidan miliyan biyar sai ce ya siya miliyan bakwai yana so ya rudar da mutane kenan ko tara lahu an yabi adarahu min wa nasari shin kana ganin ya halatta da ya samu ƙarin kuɗi a hannun kirista musulmai sun ce miliyan biyar kirista ya zo a guje halama daga coci aka aiko shi ya ce miliyan bakwai saboda sun ga waje da su barna a cikin al'umma kana ganin ya halatta ya sai mushi au yahudiyin ko ya sai wa daga yahudi au majusi ko ya sai wa daga maguje kala la ara lahu zalika shi sam bana ganin halatta haka gare shi ya bi udarahu min kafirin ya sai da gidan shi ga kafiri ya kafuru billahi ya shiga gidan ya fara kafir cewa Allah ya bi uwa min a ahabbu ilayya ya siya wa musulmi ni na fi son haka Imam Ahmad fa hada nassun alal man'i ibn ya yace kaga wannan magana ce karar akan hani game da musulmi ya siya da kafiri gidan shi wani kala anhu ibrahim ibn al-harith malam ibrahim dan harith ɗaya daga cikin manyan dalibai imamu ahmad shi ma ya ruwaito wani jikan sahabi ne ubaratu dan samit wannan kila li abi abdullahi an tambayi abu abdullahi aka ce ar-rajul yakri manzilahu min az-zimmi wa yanzilu fihi mutum ya bada haye gidan shi ga kirista irin yadda ake gina gidajen na a unguwanni ga sanan a samaru da sabon gari da nan cikin gaskiya layout da unguwanni ire-iren waɗannan a gina a dinga ba kirista kafirai yanzu rufi su dinga sauka a gidan yan makaranta da yan kasuwa da inyamurai masu kafa shaguna da sauransu akwai wanda ma shi ba ba musulmai yayin gidan shi wa huwa ya'lamu annahu yashrabu fihi al-khamr ka san cewa arnan nan zai sha giya a ciki wa yushriku fihi zai yi shirka in suka tashi a gida jama'a an ka zo za ka shiga gidan za ka ga sun sa kuros a nan sun manna bana a nan sun manna stika a nan ta kiristanci ko ina sun bata ma gida sun mai da shi gidan kafirai ina hukuncin irin wannan kala sai imam Ahmad ya ce cewa Ibn aunin kana la yakri illa min ahli zimma yaqulu yur'ibuhum yace ibnu aunin malam ibnu aunin wanda an ce ana tunanin abdullahi ibnu aunin ne al-khazzar al-baghdadi ko shi ko wani malami daban daga cikin masu irin wannan sunan shi ya kasance baya ba da hayan gidan shi sai ga kirista zinni amma ne hujjar shi yur'ibuhum yana yin haka ne don ya tsorata su qila lahu sai aka ce da shi ka annahu arada illala ahli zimma bi hada shin yana so ne wulakanta kiristoci ko kafiran amana da haka qalalla yace a'a walakinahu arada abin da yake nufi annahu kariha an yu'ibal muslimina yana tsoron kai ya dinga tsorata musulmai saboda in ka ba musulmi gidanka na haya to da ya ganka ka zo an san kuɗi ka tsorata shi to baya so ya firgita musulmi irin wannan firgitawa zuwa karban kuɗin haya kisa su gare firgita kirista ta ji tsawirin shi kuma ke wai wannan zuwa karɓar kudin haya da ake yi a sallama da ɗan haya ba yi da kuri hankalin ke tashi to zai sai sa musulmi a cikin wani tashi hankalin ya gwamma sai ya sa kaguri a cikin wasu tashi hankali ta wannan ya da wayo jama'a ya kudu idan ji'itu a talibul kara a minal musulmi a ra'abtu in na zo an san kuɗin haya a gun musulmi zan ba shi tsoro san firgita shi a irin wannan zamanin da yanzu da ake cikin faka din nan da bahariya in ka zo a san kudin haya ai za ka firgita musulmi ko fa idza kana zimmiyan idan ya zama kirista ne ko kafirin amana kana ahwana inda ku ya zama mafi rauni a wurina bana jin wani damuwa dan na ba bashi tsoro zan zo na firgita shi dama ana so ya tsorata ala abu abdullahi ya ajibu li hadha min ibn auni imamu ahmad ya dinga jin mamaki yana ganin mamakin irin wannan fikihu na ibnu aure fi ma ra'aitu a yadda ni na gani in ji mai bada labari wa haka za na kalal asramu sawa al-imam al-asram shi ma haka ya hakaito wannan irin fatawa daga imamu ahmad wa lafzuhu lafazin fatawa qultu li abi abdullah na ce mai imamu ahmad zuwa karshe ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان fiha. fatawoyin asram da ainihin wato shi da ibrahimu dan haris din nan jikan ubarisu dan samit dan samit suna ta tarayya a wasu abubuwa da dama da aka samu a cikin fatawoyin nasu da yadda lokaci ya kure bari mu dakata a nan kamar yadda na ambata jama'a za mu daɗe muna karanta wannan wajen shafi ne wajen arba'in al'imamu ibn taimiyya zai ɗauka yana mana bayani akan hukunce-hukuncen alaƙar kasuwanci da bashi da haya da ainihin saye da siyarwa tsakanin musulmai da ainihin kafirai kuma duk wannan fatoyi zai kawo mana daga malaman salaf da aka ya rage wanda suke su salafiya ne to sai aiki kawai na ba ta mun gane wannan na'am ala musa na'am boka da ya ba shi ma don shi ma duk a cikin lissafin majusawa yake idan ka san boka ne wani zai sai gidanka kaka siya mashi ko fili kar ka siya mashi dan zai ci gaba da barna ne da zagin Allah shi ma da rotawa aljanu na'am wa alaikum salam eh Eh. amma wancan ɗin kuma kusa da patient ɗin ne don ga wurin ma asali wani ofis ne ko da haka ko dai wani ɗaki shekara da shekaru cm da ake asibitin shi kayan musulmai ne kawai rashin ɗauka abubuwa da muhimmanci ne bai kamata a ce a bisa wannan ka'idar bai kamata a ce wannan wurin da ake yin cocin ana yi ba gobe lahadi don allah mutum ya shiga shika da safe ya je gani in dai ba kwanan suka daina ba gobe gobe lahadi in ka je kamar yanzu daga safiya zuwa a zahar zaka samu zaka samu suna yin wannan abu a daidai saitin pediatric ward ɗakin yara wanda yake level 2 daga nan in ka taho za ka zo kan wannan staircase na ƙarshe a akwai waje inda yake kamar haka bola suna aji tarkace haka gadaje da sauran da suka ce to kusa da wajen za ka jo kiɗan ba ko ka tambaya ka sai ina ne da ake sabis za ka gansu ɗalibai da likitocin suna fitowa da ƙananan kayansu da zanzaransu daga cikin wasan ɗinsu da kwatasansu suna zuwa suna yin coci a wajen ni ya gani da ina ba ɗaya wa ba kuma na san wasu wa dama a nan sun gani saboda ethics na na lafiya bai kamata ba a ce environment din da marasa lafiya suke ana samu shi ne amma kuma suna yi to yanzu za ga kuma musulmi suna tsoron su yi magana ne a wajen sai a ce sun tada rikima amma da za su irin wannan da darakta ba da labarin na jami'a ilori abin da ya kamata kenan ce ga su can an yi muku ba ana ko addinin ku ba don da addinin shi ta bucoci amma nan hospital environment ne ga marasa lafiya a kwance bai halasta ku ya wannan ba amma za su ji tsoro saboda ba su da consciousness na addinin su ba su damu da addinin su ba shine matsala kawai ka yana buɗe ran lafi suna eh.

ka gani gashi gashi sababin kuma shi ne gajewa da mutum kawai zai ya ɗau mataki zai aiko da kaya kuma za a yi kame da kudin shi ka gani to kuma ko ina zai bada labarin ka matsayin mai amana kuma ya san addinin ka saboda kai su sun ci ga kasuwanci to abin da ya kamata a samu musulmi da shi kenan ka tsaya akan addinin kuma a sanar ka da tabi'a mai kyau wadda ta lazimta kowa kai hulɗa da shi zai ji daɗin hulɗar da kai da shi don baka cuce shi ba sannan kuma kai compromising addinin ka ba don addinin shi ne asalinka ka baka mallaki wani abu a rayuwar da ya kai daraja a kida ka ba don ita ce idan ka rayu ka mutu da ita zaka tsira addini wa asal mali ko yau fastamsik bihi akwai nan ga kamar yana so magana ana haka na'am alawal na'am eh warai kuwa sosai kuwa warai ba hmm. Eh. haka idan eh, ma wannan hukunci ne na karatu amma hukunci alal ayan ai mun magana akan shirin na karatun ah, a da aka yi ko hukunci alal ayan kuma wannan abu ne daban na san malam musan da ya fara masa tsinin da aka kashe shi bai gama ba yayi wannan magana musamman yace to saboda ku nake wannan magana ku usare masu zafin kai ba ruwanka da abin da za ka ganna a cikin jami'a ko ka gallin na dauko wata arniya a motata ko wani arni ba ruwanka saboda mu usare ma da wannan zafin ba ma san mu ga shakkin ko yaya mun mu so mu ga mutum kyam ko <laughs> usare kenan bayan Allah alaira Allah kai ga usare to bar mu kwana na. Ai ka zabi ni